وعلى آله وأصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta uku to malam yana magana cewa min al-ahadith allati daga cikin hadisi wacce ta hussu take zabarwa ala luzumil jama'a in kun fahimci ma'aunin na jama'a shine riƙo da alqur'ani da sunna akan fahimtar mutanen kirkin farko ko shine ma'aunin idan kuma an samu shugaba na musulmi wanda yake jagorantar mutane ƙarƙashin wannan tsarin ko da yana da nashi matsalolin na zalunci da wasu son zuciya to sai ku haƙuri da shugabancin nasa ya fi a ce a kawar da shi bari a kawo wani don mafi yawanci kaso ɗari idan mutane suka tashi suka ce sai sun canza shugabansu ta hanyar makami da aka ga ɓannar da suke kawo ya fi gyaran da suke kawo wannan yasa ka ga littattafan aƙida malamai suna ta maimaita wannan magana ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي إن الله لا يجتمع لا يجمع أمتي للي الله بذي تارب أو قال أمة محمد كويتي الأمة أو قال أمة محمد كويتي الأمة النبي محمد على ضلالة أكم بتع ويد الله على الجماعة حن الله ينا تارد جماعة وفي روايتي وفي رواية عند بن حبان بسند صحيح فإن يد الله للي هنم ألا ماء الجماعة هنا تارد جماعة وإن الشيطان كما شيطان ماء من فارق الجماعة هنا تارد وإن يربد جماعة يركض فاك ينا عينه وتو قوقاوا ولن تم سيطولا شتكم أنا ولزوم الجماعة لزمت الجماعة منة بيوات من الرحمن دقوجا ألا من رحمة والفرقة rarrabuwa mana ne daga shaitan yake faqad akhraja al-imam ahmad an abi sa'lab al-kushani qala yake cewa kanan nasu mutane sun kasance idza nazalu manzilan idan suka sauka wani masauki tafarraqu sai su rarrabu fi shi'ab a cikin kwari wal audiya da kwazazzabu فقال rasulullahi sai annabi ya ce musu inna ma ذلكم من ne. ai idan an sauka a matsayin masauki kuwa, is koma gefe warware shi kaɗai wannan daga shaidan ne fakano ba da zalika sai suka kasance bayan wanzu ina na iza na zaluman zilan idan suka sauka wani masauki don ma ba a domin ida ba a sashi yakan tattara zuwa ga sashi hatta annaka taqulu hakkai dinnan zaka iya cewa law basatta alaihim kisa'an da zaka lullaba musu mayafi la amma hum da mayafin zai lulluɓe su shi yasa za ku ga aiko abinci ne wajen albarkarsa ai za ku ga yanayin abin da Allah ke samu abincin na an an kawo mutane sun ci ya ga ka ga zai sha bamban da kai ka ci abinci kaiwa kai kaɗai fa musulmi na. rarrabuwar musulmi inna ma zalikum min shaytan wannan daga shaytan ne wa yubayyinu wa bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bayyana ta anna an ikhtilafan zahiriyan lallai saɓani na zahiri wa addi ilaktilafin yana kaiwa zuwa ga saɓani ba niyan na ɓoye fa inda ma kana annabi sauyi sufufan ashabahu lokacin da annabi yake daidaita sahun sahabbai fa yaqulu lahum yana ce musu aqimu sufufakum zai su faɗa salatan su uku fa wallahi yana cewa la tuqimanna sufufakum sufufakum sufu la sufufakum ko dai sahun ku tsaya aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum ko kuma Allah ya sa zukatan ku ta saba wannan wa inda ma wa inda muslim bi lafz istawu tunda dun za a kai da sallah sai annabi ya faɗa ka yace ku daidaita wala fa kakku sassaɓa fa taktarifa qulubukum wannan sai janyo sababan da ku za ta sassaɓa. ba shi yasa lokaci ba irin wani abubuwan da ake rina sai ga kawai kana jin haushin mutum shi ma yana jin haushin ka wani mai dalili sai ce da haka kawai bai mun ba wallahi a gani to yanzu sahun ma yanzu in ka ce sai an daidaita wani sai ce sai a daina zuwa sallah masallaci ya ce haka kawai addinin nan sauƙi ne kuma matsa mutane saboda shi ya saba wajen haɗa sahun ɗan yatsa da ɗan yatsa ake haɗa ba diddige dawa ba da ka matso da ƙafa ka sai matsar da tashi da ka matso da ƙafa sai matsar da tashi wa kana sahabatun nabi sahabban annabi sun kasance jibu na alalfau. suna amsawa da gaggawa da amrihi ga al'amarin annabi hatta qala nu'man bin bashir na nu'man bin bashir ce fara'aytu ar-rajula na ga mutum yalsaqu bahu bi mankib sahibi yana liƙe kafaɗarsa da kafaɗar abokinsa sannan wa ka'bahu bi ka'bihi da kuma ainihin wato idan sahunsa da idan sahunsa wa haka za na halin sahabatin nabi haka halin sahabban annabi yake wa alamu jami'an muna sani annahu la yasluhu akhiru hadhihi al-umma ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma illa bima saluha bihi awwaluha sai da abin da ya gyara na farko kamar qala imam malik kamar da imam malik ya faɗa wa haka raja tirmidhi min hadisi bin umar qala yake cewa khatabana umar bil jabiya umar ya mana hudu ba a wani waje ana ce masa jabiya Faƙale sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane In inni qumtu fikum ni na miƙe a cikin ku ne yanzu kamar tsamin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya miƙe fina a cikin mu faƙala ya ce usikum bi ashabi ina muku wasiya dangane da sahabbaina sun mallabi ne lunahun sannan wa'inda za su biyo bayansu sun mallabi ne lunahun sannan wa'inda za su biyo bayansu kaga ƙarni uku kenan ko sun ma kadin. sannan ƙarya zai yaɗu hatta ya halifar rajulu hatta ya mutum ya yi rantsuwa wala ta halafa ba amma ne mai ya rantse ba kuma wajen rantsuwar sai ya ja manti ya ce billahi lazi la ila wa ya shahadu shahidu mai ba da shaida ije ibada bada shaida wala ta shahadu kuma ba a nemi ba da shaida ban sani ba ko ku nan. mu a wasu gurare fa yanzu ta kai gaba idan kana da kes in ka tafi kotu akwai wasu a gefe su za ka yi musu bayanin yadda kes din yake ne in kana buƙatar shaida sai su shiga su ba da shaida ka biya su ya shiga ya ba da shaida ya ce ai ya san yadda aka yi shi a gaban shi kaza kaza ya faru kuma wala a bakin kotu kuka ci karo da shi sannan annabi ya ce ala saurara la ya kalu wannan rajulun bi mar'ati kada wani namiji da ke ɓanta da mace illa kana ce sai ya kasance salisu kuma shaitanu na ukun su shaitan ne to kalman halwa ɗin nan ana faɗata ba da ma'anan dole su ya zama to an ce hala ya ke ɓanta ba ya zama to kun samu wani guri a'a akan ce hala idan ka samu waje kawai ka tsaya don wannan mulhidin wannan zindiƙin yana cikin fasarar da yake mahadisin annabi irin wannan mugun fasara cewa anna mar'atan wata mata ta zo fakala sai annabi yake banta da ita a sashen hanyoyi sai ya fassara kalwa din sun shiga lungu annabi ya amfani da ita wannan zindiƙin na Kano haka yake eh illa kana salisuhum ash-shaytan face na ukun su shaytan ne sai yace alaikum bil jama'a ina muku umarni da kulzimci jama'a wa iyakum wal furqa ina muku kashidi da rarrabuwa fa inna shaytana ma al wahidi domin lalle shaytan yana tare da ainihin wato daya wa huwa ma al ithnain in kuna tare ko bi abadu ya fi nisantar ku wa man arada buhubuhatil jannati wanda yake nufin aljanna mafificiya akan ce abu wasu huwa siyaruhu da ma'anan buhubuhatil janna فيلزم الجماعة إلزم جماعة ومن سرته حسنته وند دك أبا بنس نيكي وسكا فارن تامس عليه وساعته سيئاته سنن أيكن سميكيو يمون نامس فذلكم المؤمن ون مؤمنين in kai kana aikin alheri kana jin daɗi in kai wanda yake ba na alheri ba ka ji baka ji daɗi wannan alama ce ta imani وأخرج الإمام أحمد أم معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي inna shaytana zu'ibul insani shi shaytan da kuke ganin sa kirkicin mutum ne ka zu'ibil gana kaman kirkici na dabbobi tunda shi za ku ga zaki da ragowar namomin daji wanda suke cin abu suna kamawa ne in bukata ta taso musu in ba su da bukata dabba za ta wuce ta gaban su, ba abin da ya dame su da ita amma shi kirkeci ko ba ci zai ba in ya gani sai ya kashe saboda ɓanna da haka ya akudu shatal qasiya wan nahiya dabba wacce ta bu wani bangare ko ta ware sai ya kama ta shi shi. da haka fa iyyakum shi'ab ina muku ainihin wato kashedi da kuwa izamanto bangare bangare wa alaikum bil jama'a ina muku umarni da kulzinci jama'a wal masjid da kuma masallaci masallaci saboda in kowa ya koma gidansa shi kaɗai yana sallah masallaci ba za a yi addinin ta bane maganin imara na rayan masallaci an zai lalace yayi zai mutu yanzu ba gashi an gina masallaci ba idan lokacin sallah ya kowa ya koma yana sallah a gidan shi aka daina zuwa masallaci ba lakin Allah ya mutu ba ya mutu sannan yana daga cikin makasidu dama na yin sallah kenan ta samun muku da shugabanci a koyar da shi ta yadda wanda aka zo aka ce shine liman in shine mafi karancin shekaru dole kai hakuri idan kana so sallah Allah ya karɓa ka jira shi sai ya ruku sannan kai kaka zo ka ce to waye liman kwanan nan fa yaran nan ya taso billahi allazi bi isa ba <laughs> ka ce wallahi sai ka fara ruku kafin yi kuma sai ka dago kafin ai ka girma liman ai in ko tare kuke tafiya sallar ba za ta karɓa wannan dan ya nuna mutane cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi da shugabanci to ai hakuri haka ake sannan masallaci ne zai daidaita mutane da wanda yake da shi da wanda ba shi da shi kaga an zo sahu daya an tsaya ko an zo masallaci ana rubuta position ne a ce to nan ne ya ibadiyyar ladina amanu ne nan ne ya ayyuhal mala'u ne su za su tsaya a in duk girman ka in ka zo da wuri ka zauna a gaba in baka zo ba ka zauna a baya sai a hada sahu so da ka sai ka gani masallaci ke hada wanda ake ganin babba ne ba a iya ganin shi amma a masallaci sai ku hada da shi sannan masallaci yana sa a samu sanin junan da ta yadda shi ke iya sawa wanda da aka san ya saba zuwa masallaci sati ɗayan ba a gan shi ba ana iya bincika wai ma na bai faru ne ba ma ganin sa yanzu a masallaci in ya yi tafiya ne daga nan za ku iya jin ya yi ne ya yi tafiya in bai da lafiya ne daga nan ne bayan kun daina ganin shi a masallaci za ku ji cewa to ga abin da ya faru aka daina ganin sa masallaci shi yasa ku ga da annabi ya hijira ya bar makka ya tafi madina bai fara gina ma kansa gida ba sai ya fara gina ɗakin Allah saboda nan ne da kwata ta al'ummar musulmi a nan za su kulla a nan za su warware والناظر wanda zai dubi fi halin al'ummatil yau a halin al'umma yau yara zai da cewa annaha tafarraqa tara rabu ila ahzabin zuwa ga ƙungiyoyi wa jama'atin da jama'a jama'a wa asbaha alwala'u alwala'u wal bara'u ai mana da su ai to sai alwala'u soyayya sai ta waye gari yanzu laysa lil islam ba wai ana yin ta bane dan musulunci a'a kana mujarradan ka na musulmi baka isa in so ka dan wannan babbal lil jama'ati wal asma' jama'ar wa kake da alaka da shi wani suna kake amfani da shi wal ashka mutane suwa kake tare da su wallafitatu sannan da ababen da ake mayar da mutane zuwa gare su mimman akasa zalika wanda yake akasin wannan ko ya akasa wannan bisalbi wanda yake zarewa alal ukuwa al'imaniya akan in uwantaka ta imani bainal musulmi na tsakanin musulmi wasa'a wannan yayi muni tashar eh, ihtimamun niyya sai bayan wannan ya muni sai wantashara eh, eh, eh, ittihamun niyya wato tuhuma ta niyya sai iya yadu wasu uzzani da kuma mummunan zato sai yadu wa kasaratul giba giba ya yawa wannan da annamimanci wa gabal adlu adalci ya faku wal insafu shi ma adalci sai zamanto fasalima minna a ada'uddini wannan fa yana magana tsakaninmu wantashara ittihamun niyya tuhuma ta niyoyin mutane ya yaɗu mummunan zato ya yaɗu jiba ya yaɗu annamimanci ya yaɗu imu imu ba ma wa junan ma'adanci ahalus sunna da ahalus sunna ne za su rikici amma in ya tashi yana zafi a kan shi za ka ga abin da bai wa ɗan bida aiki wa ɗan ƙunshi a halin sunna yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ba ma wa juna adalci yasa kullum abin da nake faɗa in mutum yana da'irar sunna to Allah ya tsare ni wajen in mayar da shi abokin rigima na ina roƙon Allah ya tsare ni da wannan shi yasa duk rigimar da na ku yawa shi yasa wa'annan da ake ta magana na ce musu a ai sai dai mai nasiha mu faɗa a babu nasiha kawai wannan yara da suka je suka ɗibo wannan rigima da sunan salafiya mace sai dai mai musu nasiha ɗan uwanmu ne su ma suka samu kuskure ya ce amma ni har yanzu ba wanda ya kai matakin da zan mai raddi babu wallahi babu yau babu ina roƙon Allah ya tsare ni in kana ahli sunna in in mayar da kai ka zama kai ne ajanda ta ta rigima ba na son wannan shi yasa in kana ahli sunna ka zo guri ka samu mutane suna da rikici tsakaninsu to kokari za ka yi ka sassauta rigima ko ka kawar da ita ba daidai bane kana ɗalibin sunna ka fi guri ka zamanto kai kake kura wutar fitina da rikici da lalacewar mutane kakai haka idan ka ba wani abu da zaka samu na amfani babu sai yace fa salima minna a'da'uddini sai makiyan addini suka kubuta daga gare mu amma walam yaslim minna ikhwatuna fi ddini yan uwanmu na addini ba su kubuta ba amma makiyan addini sun yi mai sun kubata sai ga yanzu ku kalli wannan zindikin na kano yadda muke magana daga kowanda fa ahalus sunna ne ba su da lokacin da za su bibiye shubuhohin su sa su fito da su su yi masa raddi akan bannar da yake amma sai da kake bibiye shubuhohin sa dan dora mutane kan tafarkin sunna kuma shi wani yana nan shi kuma aibin ka bibiye zai ce a to ai asali ma kai din ma kai da kake rabbi a kan shi kai ne dan bid'a kai ne dan bid'a to da ka ba daidai bane irin wannan ababen da ake kuskure ne gaskiya yawa kuma wannan musamman mu da muke tasowa muna ɗalibai mu ji tsoron Allah mu duba girman Allah da zamu ji yan uwan mu ahli sunna in suna da sabani da matsala tsakanin su mu yi kokari ya zaman to rage matsalar muke ba ƙara ta muke na je garin sakkwato tafsiri wanda suke bibiya sun san cewa shekara nawa ne a sakkwato shekara uku ne na samu akwai matsaloli tsakanin wane da wane da wane ni ba ba wani ahlus sunna da ni nake da matsala da shi na rantsi da Allah babu sai dai in kai ne kake da matsala da ni to kaga wannan kuma da amma ni in kana ahlus sunna na rantsi da Allah duk kasan nan babu wani ahlus sunna da nake yawa da nake da matsala da shi ai kaga karkari wata za ka ce ana jingina ga a bangaren izala ka ce yana da alaka da izalar Kaduna to ka taba jina yana rikici da dan izalar da yake da alaka da Jos ba ni da wannan lokacin ai ba ni da wannan lokacin amma in an yi abin da ba daidai ba in karatu ya zo, zan iya faɗa in ce ba daidai ba nan da kuma daidai wannan karatu ne yanzu ko babana ne yake kuma sai na faɗa yawa ba abin da ya dame ni amma wani zo mayar da kai wa abokin rikici na zama kai ne ajanda ta da kai nake kwana da kai nake tashi in na tashi ina tunanin ta ina zan bullo ma ina zan kulle dan ma shari'a Allah ya kiyaye wannan shine abin da ya kamata saboda haka na zo na samu akwai rigingimu da naji in shiga ne ko ziyara ba na kai makuwa saboda baka fahimci yadda abu yake ba kakkare da sunan gyara ka sake bata abu sai na zo na tsaya na fahimci yadda abubuwa suke tafiya na fahimci kowa sannan na dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya ina tunatar da su Allah duk wanda yake da hannu a rikicin da rigima sai na kira shi in ce duba girman Allah ahli sunna ka ga galibin inda suke ba su suka koyi kowa yawa ba karfin dalili suke da shi Allah ya taimaki da awarsu ta yadda in suna isar da saƙo a jiha ko a ƙasa sai a ɗauka cewa sun mamaye ƙasa ne kuma bayan ba haka ba ne wani ce to gaskiya ba haka abubuwan ya kamata ya ci gaba da tafiya ba bal na annabi wa annabi ya yi hani anil a dangane da rarrabu hatta fil majlisi hatta a majlisi muslim an jabir مسلم عن جابر بن ta قال يكي alaina rasulullah رسول allah ya fito fara'ana sai ya gamu Filak a manyan halƙoƙi faƙali sai ce mali a rakun izin ya aka yi na ganku a wawwatsi قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث يتي وقول مالي أراكم إذن متفرقين جماعة جماعة لكن يكون هو جماعة جماعة يتي ومعنى الحديث النهي عن التفرق والأمر بالاستماع hani dangane da ainihin wato rarrabuwa da kuma yin umarni a kan haɗu gashi nan a ƙasa za ku ga ya ce al'izin jam'u jam'u izza wahiyar jama'atul da ita ce jama'ar da take da bambanci ba a hamin ba a da sashi ga san sashi awul hilka awul halka almustami'a minan nasu ko halkar da ta taru ta mutane wa qad haddara annabi min mufaraqatil jama'a wajen rabuwa da jama'a wata wa'ada man da zalika yayi alƙawari ga wanda ya aikata wannan bi wa'adin shadidin da kacewa mai tsanani ففي مسند الإمام أحمد أن حادث الأشعري عن النبي قال يكيس إن الله أمر يحيى بن زكريا الله يا أمر شاء النبي زكريا عليه السلام بخمس كلمات تكلموا بير أن يعمل بهن أيكي لسوء وأن يأمر بني إسرائيل كما أمرت بني إسرائيل أن يعملوا بهن في أيكي لسوء ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بخمس كلمات ni ma Allah ya umarci da kalmomi guda biyar sai yake cewa an a'amala bihin yin aiki da su wa amurakum an ta'amalu bihin kuma an umarci kuma ku yi aiki da su sun mazakara hunnar rasul sannan annabi ya ambace su wa aqaba alaihin nabi qawlihi ya biyo baya da bayani cewa wa ana amurukum bi khamsin ni ma ina umurta ku da abubuwa biyar can annabi ya haya annabi zakariya sai yake cewa Allahu amarani bihin na Allah ne umarce ni da su asam wa watsa ji da biyayya saboda idan mutane suna jin abu bai canja abin da ake so ba na su biyayya jin ba shi da amfani me yasa Allah ya ce mana wala takunu na qalu kakku zama kamar wanda suka ce sun ji kuma ba su ji ba malamai na cewa kishi ya biyu ba za ta haɗu ba lokaci da ya za a yi a ce maka dogo a ce ma gajere lokaci da a ce maka mai ƙiba a ce ma shi yi yayu a ce maka ka ƙoshi a ce maka kana jin yunwa kuma duk lokaci da to ya za a ce ka ji kuma a ce baka ji ba kuma lokaci da saboda idan ka ji abinda ake so jin ya haifar biyayya in ka ji jin bai haifar da biya ba to sai zama ka ji ba ka ji ba shi yasa bambancin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaliban annabi Musa ke jama'a shi Allah ya ce wa iz akamna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum bi quwwatin wasma'u da aka yi ƙasa ƙasa da dutse kamar girman garin nan wa iz nataqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim suka ɗauka cewa kowa fa sako dutsen za a yi ana ce musu ku zo ma na kun dukuwa ku riƙe littafin da muka ba ku ku aiki da shi sai suka ce qalu sami'na mun ji amma ana ɗauke dutsen mai suka ce wa na mun saba ba za mu yi ba to irin wannan jin ne shine ba a so ka ce kaji in an jima kuma to shine abin da ba a so shi shine as-sam'u wa ta'a sannan wal jihadu wal hijra da jihadi da hijra wal jama'a kaga abu biyar ji biyayya jihadi hijira, jama'a to wajen jihadin nan da hijiran nan duka suna da dawabi da ka'idoji ba haka kawai ake ba in gari dubu dubu sai mu ce duk mutanen garin biyu kafirai ne mu koma can bayan wani dutse a cikin garin nan mu ne kaɗai musulmi sai mu dinga kawo makafirai hari ba sa ake yi ba. ka je ka karanta tarihin shehu usman yasa kullum nake cewa Allah ya ce muke shehu usman da ana zaune haka kawai shehu abdullahi gundi ya tunani ya zauna ya rubuta littafin tazwinul waraka kuma da ya gama littafin a ƙarshe ya ce wannan littafin bai tambayi kowa ba bai karanta littafin kowa ba bai yi nazarin littafin kowa ba ya ce kawai yana zaune ne iya abin da ya tana ne ya rubuta a littafin ya faɗi duk abin da ya faru tun daga farkon da'awarsu har dalilin da ya faru suka hijira ba wai haka kawai ana zaune ba ba Shi usman ya tashi ya ce mutane kafire ne ya ɗi musu shi abdullahi ruhu ya ce a tsohu a tafi hijira ba haka aka yi ba Ba haka aka yi ba saboda haka wannan shi ne abin da ya faru a tarihi ba haka abin ya faru sai da ya zauna yana karantar da mutane karantarwa ba ta wayo ba da dabara yanzu ku duba ku gani mafi yawancin karatun da ake akwai karatun da haka muka iya akwai karatun da haka in ka je karatu gurin malami sai ce da haka muka iya ya fi da haka eh da haka muka samu muka gane ya fi da haka muka tara ɗalibi yana gane karatu yana fahimta da kyau malami ya saki jiki ya masa karatu karatun da za a iya yi a kwana bakwai sai malami ya rike ka saya maka a shekara ɗaya zai maka karatu ba ana yi ba ana yi yanzu zuhudu a ƙa'idar karatun zaure yana da baiti ɗari uku ne zuhudu ɗalibi in yanzu zai karatu an ɓata masa lokaci a saukin littafin zuhudu a kwana bakwai amma wallahi sai kai shekara da wani malamin yana wahalar da kai ka je ya maka baiti biyar da an zo sai ce darasa da haka muka ya yafi da haka aka tara ko mutum ya ja maka layi ɗaya na karatu ya tsaye ta maka dogon shari da bayanin da kai baka bukatar shi sai ce sai gobe haka ake ga alburda tana da baiti 160 da wani abu in ka hada da ƙare da aka yi mata zai baka kusan baiti ɗari biyu da hamsin da wani abu ga badamasi ga ɗan tarani ga ishiriniya ishiriniya ita kaɗai tana da baiti ɗari shida a irin tsarin karatun zaure ana maka baiti biyu ko kullum ake maka baiti biyu ka lissafa ka gani shekara nawa za ka yi kana baiti ɗari shida shekara na biyu ba kaɗan biyu ba kaɗan to wannan fa'in kullum ake ma to wani lokaci sau ɗaya ne za ka je karatun a sati malami ya maka baiti ne sai ce tara da haka muka yi abu da aka tara sai wani satin to yaushe za a gama karatu daliya ta ɗan nasura tana da baiti kusan 560 da wani abu wannan fa ina magana bangaren abin da ya shafi karatun littattafan luga bangaren adabi kafin a zo maganan na'au kafin a zo maganan sarfu kafin a zo maganan abin da ya shafi bangaren littattafan fikihun mu na malikiya kafin a zo maganan abin da ya shafi ulumul ala irin su usulul fiqh da abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi abin da ya shafi hadisi to ba irin wannan karatun irin wannan da muke bai yanzu na dabara da wayo ba irin su shi Usman ya zauna yana yi ba a wannan shekarun karatu ne bil haƙƙi kan jikikan ƙarfi ake karatu sannan ya to shehu ya kame a wannan lokacin farkon da awon shehu usmanu bai da alaƙa da sarakuna bai zuwa gurinsu da manyan gari amma lokacin da ya fahimci allah ya ba shi muryar da jama'ar gari suna sauraren shi da kai shi ya nemi manyan gari masu kuɗi da masu mulki ya zama yana da alaƙa da su farkon wanda ya fara zuwa wajen shi shine ba wajen gudu ya da ya je masa bayanin musulunci ingantacce sannan ya umarce shi ta lallai a matsayin sa na sarki ya kokari ya dinga tsayar da adalci a garin shi gayyata ta biyu da ya musu suka ji ya gayyaci malamai da yawa aka ɗauko jaka ta kuɗi aka ba kowa da aka zo kan shehu usmani ya miƙe ya ce in ni wa jama'a ce la hajjata lana ila amwalik ni kan da jama'a ta duke ka ba mu bukata fa addada law ya kirga al'amura duka suna da alaka da addini ce su yake nema yace jama'a suka koma da kuɗi su kuma suka dawo da alƙawarin tsayar da addini da su da suka karɓi kuɗin waɗancan malaman da shehu da bai karɓa ba dan addini wa kake jin sunansa yanzu shehu ana cikin wannan yanayin ne ba wajen gwarzo ya zo kafin ya bar duniya ya fara hasaso cewa kai wannan dawowar ta fishe usmanu za ta zama matsala nan gaba su mai matsalar a gurinsu karbuwar da shehu usmanu yake da ita da kuma in yi ma jama'ar gari magana cewa su yi abu za su in yi ci su bar abu za su bari ya fara hasaso cewa akwai fa matsala nan gaba ɗansa izo ya tafi ya zo ya tafi shi Yakuba, sai yakuba ya biyo baya daga nan matsalar ta fara fitowa yakuba ya kai na fata ya biyo baya to daga kan na fata matsalar ta ƙara fitowa na fata ya tafi sai yunfa ya zo to shi kuma yunfa da ya fito sai ya buɗe matsalar ta baki da da ya buɗe matsalar gabaki da ya kawo dokoki wanda in ba wanda yake kafiri ba ba wanda zai zai kaka ba mu addinin musulunci wannan dokokin cikin dokar da yin fahimta a nan ƙasan ya ce duk wani wanda yake ba musulmi ba ne to ba zai ƙara shiga addinin musulunci ba misali kana wata kabila ko ka ji wasu suna kira zuwa ga addini ka gane ya kamata ka zo ka shiga addini kai ba musulmi ne to ka yi zaman ka inda kake ba a bukatar ka addinin musulunci. kaga ya zo ya hana sa hijabi duk wani abu na sha'ar na addini ya hana ya ce ba za a yi ba kuma ko yanzu wani ya minke kawai nan kasan ya ce duk wani abu na sha'ar ba za a daina ba a daina na addini kaga ko da yana ansa sunan musulmi ne ba wanda zai wannan sai ka ne sannan ya aika ya ce su shehu usmanu su zo da suka tashi zuwa suka tafi su uku shehu usmanu da shehu abdullahi da malam umaru al-kamawi ya ce mun ji amma wa qasduhu ihlakuna manufarsa shine yana so ya kashe mu amma Allah bai dora shi akan ba suna zaunawa falo yana tashi fitowa malam sai ya fito da bindiga a hannun shi sai ya setin inda su shehu suke kawai su ko bindigan da dara sai bindigar ta koma kansa da ya gudu ya dawo ya zo ya zauna abinda ya fara faɗa musu ce musu ya e, ilamu anni la aduwwan li alar abdu mislakum ce wallahi ku sani ni duk duniya zaban da maki in ba kowa shi abdullahi wanda ya ce ya zagi musulunci ya zagi addini ya faɗi maganganun da ya faɗa na banza wanda ba zan iya rubuta shi a littafi ba haka ya faɗa ya ce to daga nan sai shi usmanu ya ce to wannan kafirin kan mai addu'a allah ya tsare kada allah ya kawo ranar da za mu haɗu shi bayan an yi wannan mutanensu su mala abdulsalamu bagin bane da suka ga haka barazanar ta yawa kullum ana musu tahdidi sai suka tafi wani guri tsakanin sakkwata zuwa kebe suka zauna ana ce ma gurin gimbana sarki yunfa ya tura aka je aka kashe na kashewa aka watsa na watsewa ya sake aikawa shehu usmani ya zo shehu usmani ya zo aka ce to yanzu abin da ake so ana sai shehu usmani ya ɗibi iyalansa ya koma wani guri shi kaɗai ake so ya rayu shehu usmani ya ce to wallahi kasarka kan na san kana da iko a kanta san iya ban maka kasarka amma jama'a ba jama'a jama'a da iko a kansu ko kuwa dai yana za ka tashi ka tafi waje na sai wani ya ce ba a isa ba dole sai ya zauna a nan garin ya ce to kasarka kan kana da iko a kanta kuma zan ban ma kasarka haka aka to wannan shine sababin hijirar su shehu usman suka tashi suka ban masa kasarsa suka tafi daga nan sai dalibai su ma suka bi shehu usmanu to suna can inda suke aka kai musu hari shehu usmanu ba su yaƙi ba da niyyar bari su kafa daular addinin musulunci a an kai musu farmaki ne da niyyar bari su kare kansu daga harin da aka kawo musu sai Allah ya kawo daular musulunci a ƙasar nan shi ne abin da ya faru a tarihi amma in turawa suna nan suna sosai sun bata tarihin nan na cewa wai shehu usmanu ya kafa fulani empire dole fulani ya kafa ba musulunci ba haka suke so to muna faɗan wannan ne saboda samari yan zafin kai kun dai san zafin kan da aka yi da sunan addini da sunan jihadi ha kawai wani wanda shi ma yana buƙatar ya zauna ya karatu ba sai zo da hayaniya ta jihadi sai ce ai kawai a zo jihadi yana nan a matsayin sa na jihadi in ya cika sharaɗi da ƙawa'id ɗinsa da dawabit ɗinsa yana nan tunda Allah ya saukar da ayoyin suna nan a cikin Qur'ani sama da talatin ba wanda ya sai ya goge su amma irin wannan fodar kan da ake wannan hayaniyar ba yadda za addinin musulunci ya karbe ta da sunan jihadi ba zai taba yiwa ba gaskiya to haka nan hijira yau ba wani ƙaramin yaro bane kawai zai yi kalli mutane ce to ba jama'a fa garin nan fa duk an kafarta ba abin da ya kamata kai mu koma wani bayan dubi a garin nan yau mu tare sai a kawo hari a kama awakin mutane da waye da waye sai su koma can su ne musulmi a wajen. ba a yi ma addini haka fa innahu man farqa al jama'a duk wanda ya rabu da jama'a qila shibrin gurgulan taka faqad kala alib qatl islam ya cire igiyar musulunci min ulqihi daga ainihin wato uyansa illa an yarji a sai in ya da wa man da'a bi da'awal jahiliya wanda ya da'awa irin ta jahiliya wa huwa min jisa'i jahannam wannan yana cikin ainihin wato yayi na jahannama قالوا يا رسول الله وإن صام وإن صلى قول عليه صلى يا أزمي قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم يفعل سوى شي مسلمين فدعوا المسلمين فدعوا المسلمين كترى مسلمين بأسمائهم رسول ينسو بما سماهم الله لأبن الله أنبتيس رسول المسلمين المؤمنين عباد الله مسلمين مؤمنين بين الله وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم man kharaja min saa wanda ya fita daga sa'a wa fara al-jama'a ya rabu da jama'a fa mita mitatan jahiliya yayi mutuwa irin ta jahiliya ba ana nufin ya mutu kafiri ba kamar da su yan shi'a suke fassara hadisi a jahiliya tsarin ta shine tsari ne da babu shugabanci yadda ka san kashin dankali yan kanana a ƙasa manya a sama haka ake mai ƙarfi ya murkushe mara ƙarfi haka ake shine rayuwa irin ta jahiliya wa man qatala hata rayatil ummiya akwai niska na immiya akwai ammiya shine yana ne wanda ya yaƙi ƙarƙashin wata tuta ta fitina sukan ce hiya al'amru al'a'ama la yastabinu wajhu duk wani abu da ya motar da ka kasa gane menene daidai da abin da ba daidai ba to ya riga zama matsala ai yaghdabu li ghadbihi wani ya ta ka gaba kana yaƙi don shi in yi fushi kai fushi auye da ila asabatin ko yana kira zuwa ga asabiya asalin asaba shine yan uwan mutum wuyan suru a asabatan ko yana taimakon wata jama'a fa qatala yayi yaki fa qatluhu jahiliya to wannan yakin nasa jahiliya ne wa man kharaja ala ummati wanda ya fita ga kan al'umman nan ta yadribu barraha wa fajira yaki mutumin kirki da mutumin banza wala yatahasha bi ma kiyaya min mu'mini a mu'mininta wala yafi lidhi ahadin ahadahu bai kiyaye wanda yake da alƙawari alƙawarinsa falaita minni wa lasta minhu annabi yace ba ni ba shi ba shi ba ni tunda kun san a wajen jihadud difa'i ya sha bambanci da jihadud talabi jihadud difa'i yanzu idan muna zaune a garin nan mutane suka kawo hari to yanzu da mace da ƙaramin yaro da tsoho da matashi da magidanci da kowa dole kowa ya ɗauki makami a tashi don a kare kai daga farmakin da aka kawo kuma a lokacin yanayin bai bukatar cewa sai an samar da shugaban da za a yaki don yanzu ana magana ce ta a karewa a kare kai daga bala'in da ake shiga ciki wannan shine jihadun difa'i to jihadun talabi ko wanda ku za ku tashi ku je ku yi to shi ba a yin sa sai da ka'idoji kusan biyar <coughs> na farko dole sai kuna da imam shugaba kuma idan an ce imam din nan ana nufin imamin mu makkanin za shaukatin ba shugaban wata kungiya ba ana nufin shugaban da da soja da yan sanda da kurkuku da komai suna hannun shi shine imamin mu makkanin amma yin shugaban kungiyar ka ne wani ya da shi wani bai da shi ba zaka na ɗaya kenan na biyu dole sai an samu tamyizus sufu ware wasu sahu sai da gagarin musulmi gagarin kafirai an ware amma idan ana kuɗi ne a guri ɗaya ka tashi ka je ka kai wa mutane hari da sunan jihadi to wannan ba jihadi ba ne fauda ne sannan na uku dole sai an samu raya marfu'a tuta gajiya ta musulunci tana ɗaga bugawa ƙarƙashin wancan shugaban sannan na hudu sai an samu tabligin da'awa mutanen da za ku je ku yaƙa ɗin ku je ku kira su zuwa ga addini ku ce mu ne kaza Allah ne ya aiko mu kuma wa'azin dole a yi shi da uslubi na bil hikimati wal mau'izatil hasana idan sun fahimci ku na addini sun gane sai suka ce ba za su musulunta ba to sai a ce masa za su biya haraji jiziya. yanzu waɗannan sun shiga ƙarƙashin ahalin zimma da ma'anin suna ƙarƙashin kulawar Allah da kulawar manzan Allah duk abin da ke kan musulmi na haƙƙi yana kansu na za a ba su tsaro za a yi musu kaza za a yi musu kaza za a yi musu kaza idan suka ce ba za su ba da haraji ba ne ba za su yi musulunci ba to maganar la'ikira hafiji dini tana nan sai a ce to za a yaƙe su ne don sun hana haraji ba don sun ƙin yau kuma duk gwamnatocin duniya nan suna yakar mutane saboda haraji najeriya ma ana yi ka bari ka gani in baka biya haraji ba ba kulle mutane shaguna suke ba ayan an ce za a yaƙe ka ba dole sai ya zama kai kisa ba shine bambanci tsakanin alƙaslu da kuma alƙitalu suna da bambanci da haka wannan mazdarinsa na alƙatlu kisa daga ƙatala wannan kuma mazzar na alƙitalu daga ƙatala katilu ne suna da bambanci da haka wannan shine da kun ga haka ake to wannan kun ga ahadin zimma sana akwai mu'ahad wanda aka yi alƙawari tsakanin ƙasar ku da ƙasar su cewa babu yayi bai halatta dan kaga mutum ya shigo bangaren ku kace to bari ka kai mai farmaki ai banza ta fadi ba ai yi sannan akwai almusta'mal shine wanda Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikeena ka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah sana akwai almustaudini ne waɗanda suke ‘yan ƙasa ne kuna tare da su dama kuna da ƙarfi suna da ƙarfi kuna yin shugabanci suna yin shugabanci duk ayin ƙur'ani ka je ka dabbaka su za ga duk inda Allah yake magana yana maganan muharib wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum a wajen tare da sun yaƙe ka za ka rama sai da Allah ya kaidi yace wala ta'tadu ku wuce gona da to yake wasu ne za su ɗebo hayaniya kawai da sunan jihadi zo su kawo mutane a zo a lalata abubuwa da sunan da sunan jihadi to shine alƙawarin wa qad aqada al-ajuri baban al-imam al-ajuri ya kulla babu bi unwan babu zikir amrin nabi babun da ke maganan umarnin annabi wato bi jama'a wa tahdirihi iyahum da kuma gargadin da annabi ya yi musu min al na rarrabuwa sun masaka ba'adan min al'ahadisi ahadisi sannan ikoro wasu sashi na hadisai Addala ala zalika wata take nuni akan wannan wa katama al-kalama itika zance bi Ya ce alamatu alamatu man arada Allah bihi khairan alama duk wanda Allah ya nufe shi da alheri suluku hadha tariq shine ya shiga wannan hanyar kitabullahi wa sunnatu rasulillahi littafin Allah da sunnar annabi wa sunnatu ashabihi radiyallahu anhu man tabi'ahum bi ihsan da wanda suka bi su da kyautata wa ma kana alaiha a'immatul muslimin da abinda shugabannin musulmi suke kai fi kulli baladin a kowane gari ila akhir ma kana min ulama'i. zuwa karshen abinda zai kasance na malamai misal al auza'i wa sufyan as-sawri anas wa shafi'i wa Ahmad bin حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقهم da wanda yake kan irin hanyar da suke kai wa mujanabati kulli mazhabin da kuma nisanta kowace mazhabar da mu haula il ulama yake zargin waɗannan malaman fa alaina wajibi ne gare mu jami'an gabaki daya an natajarrada min hawa mu kubuta mu tsaraitu daga san zuciya wa asabiyya da kuma wato <coughs> kariya daga bangaranci wa an najtami'a mu taru jami'an gabaki da alal kitabi wa sunna akan littafin Allah da sunnar annabi bi fahmi salafil umma da fahimtar magabatan wannan al'umma wa bi hada tastami'u da wannan ne zuciya take haduwa wa tatawahhadu kalima kalma take haduwa wa man khalafa hada at-tariq wanda ya saba mu wannan hanyar fa huwa mutawa'adun bi azabil jahim an masa alƙawari da azaba ta jahim qala ta'ala Allah ya ce wa man yushaqiqu ar wanda ya saba wa manzo aka kawo shi alif da lam ma'arifa saboda kowa ya san annabi min ba da ma ta bayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi yabi ghayra sabilil mu'min tafarkin da ba na mu'mini ba shi yasa in kana so kakka wahala kanka hanyar da kawai za ka ɗora mutane wajen su samu kariya daga ɓaɗawa cikin kowace ɓata Luɓo da ƙur'ani da sunnar annabi sai kuma fahimtar mutanen kirkin farko yanzu nan ba unguwa ba ce yanzu eh unguwan nan yanzu Ina aka zo aka ce akwai wani dattijo da ya zo unguwan nan ko da ya zo babu fili ko ɗaya a unguwannin a gaban shi duk wani mutum da ya sai fili ya zo ya gini a unguwannin ta zama haka sai kuma ga wani matashi shi ko da ya taso ya ga gine-ginen ne haka sai aka zo aka ce ana so a ba da tarihin kafuwar unguwannin billahi alaikum wannan matashin da ya taso ya ga gine-ginen nan ne ya kamata ya ba da tarihin yadda unguwar ta zama ko tsohon da ya zo tun babu gida ko ɗaya duk gidajen anan suka zo suka same shi tsohon to annabi ya zauna tun bai zama annabi sahabbai sun zauna tun babu ƙur'ani a gabansu ya zama annabin sannan a gabansu ƙur'anin ya fara sauka idan ana so a bayani waye annabin mai kuma ƙur'anin ya ƙunsa su da suka zauna tun babu ƙur'anin ƙur'anin ya zo ya same su su ya kamata su yi bayani ko ko ni da kai da tasowa kai maka maka Qur'an kaga in duniya da gaskiya su ya kamata a bari su bayani waye annabin don sun san shi tun kafin Allah ya aiko shi mai Qur'anin yake nufi dan suna zaune Qur'anin ya fara zuwa sun zauna lokacin da babu man Qur'ani a gaban su Qur'anin ya zo to wa'annan mutanen da Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ta tafarkin da ba na mu'minai ba idan kuma aka kyale kowa zai iya da'awar imanin ya ce shi ne akwai mutanen da suna zaune gaban annabi bangaren muhajir da ansar ya nuna su ya ce ula'ika humul haka haƙƙa wayannan masu ne masu imani na gaskiya to da su ake su ne na farko shine na wallahi ma ta walla zamu jibintan masa abin da ijibintan makansa wa nuslihi Za mu sashi wuta wasa a masira ko za mu kona shi da wuta makoma ta yi muni zaman to wuta ita ce makomar mutum don haka shi yasa muke cewa bin qur'ani da sunnar annabi akan fahimtar ɗaliban shi da ya fara karantarwa su ne sahabbai saboda duk masu hankali sun yarda cewa duk duniya babu wata makaranta da wani ɗalibi zai fita ya samu ingantaccen karatu irin ɗalibin da ya zauna makaranta annabi ya karatu ba haka bane kamar yadda duk masu hankali sun yadda duk wanda ya buɗe baki ice annabi ne malaminsa an san cewa ya yi sa'ar malamin da babu kuma wani malami da za ka ɗaga a duniya da ya kai shi to akwai bambanci tsakanin wanda ya koyi karatu bakin wanda bai kuskure da wanda ya koyi karatu bakin wajen wanda yana kuskure shi yasa bai taɓa yiwa a auna fahimtar su da to ba zai taɓa yiwa ba wani ya zo da wani abu na addini ce ya gano a wajen malamin shi wanda sahabbai ba su gane a wajen malamin su annabi Muhammad ba bai taɓa yiwa to shi yasa za ku ga yan bid'a duk in ka ce wannan ka'idar za a yi Allah ya ce annabi ya ce menene fahimtar magabata aka yanzu mutum zai fara zare mai ya za ka ce komai sai magabata sun yi eh an fahimta ai debate ɗin da muka yi da wanda daga cikinsu akan matsalar ana ganin annabi ko ba a ganin shi wanda na san wasu sun san wannan abin da ya faru matsalar ganin annabi kiri da muzu daga duk nan bidan da za ku tattauna da shi na cikin abin da za ka takura shi da shi duk lokacin da za ku koma a cikin magabata ya faɗa maka waye fahimta saka za ka ga shi ne magabacin kawai shi ne magabacin da haka wannan shi ne da haka abin da ake so karka damu mun sha faɗa karka damu da sunan wata kungiya a kai kokari ka dora mutane akan bin qur'ani da sunnar annabi akan fahimtarwa mutane giri yanzu akwai karatun malam sama'ila idris shekara talatin da wani abu da ya wuce ina ganin kama akwai shi akan shafin buhu tun a wannan lokacin shekara talatin da wani abu yanzu zuwa wajen shekara arba'in da wani abu a wannan lokacin tattaunawa ta haɗa su da wani me yana aka kaza me kaza ana ka yake su ba su da wani manhaji sai qur'ani da sunna akan fahimtar magabata su salafiya ne shekara talatin da wani arba'in da wani wuce yaron da zai taso yana rigiman salafi a lokacin wani koma mashi ma ba a yi ba amma tun lokacin su malam samayil idris yana rikici yana cewa su salafiya ne in ka ce akwai kuskure sai mu ce maka eh ana yi mun yadda kuma ka faɗa mana inda babu kuskure ko ina ma ana yi shi ma mai maganan yana yi yana yi tunaka sai ya ce nas'alullah ta'ala muna roƙon Allah an yi na ya tara mu ala kalimata sawa akan kalmar da take daidai ne yace wa huna anan udhakkiru zan tunatar da ko bi qaulin nabi da faɗar annabi asabit wanda yake tabbatacce fil kitab sunna ibn abi asim a cikin kitabus sunna na ibn abi asim cewa al jama'atu rahmatu jama'a rahama ne wal furqatu azabu rarrabuwa azaba ne hasana wal albani fi zilalil janna wa hadha alhadith wannan hadisin muwafiqun hi ta'ala ya yi daidai da fadin Allah ta'ala Walausha a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama sai sanya mutane akan addini ɗaya. amma wala ya yazaluna ba za su gushi ba muqtadifina sai sun ci gaba da sabani dama illa man rahima Rabbu, sai wanda Allah ya masa rahama da da ma zala da ma dama da ma fati'a da man fakka da ma bariha wannan duk suna cikin afa'al listibra ayyukan da suke nuna cewa abu ba zai mushi ba zai ci gaba da faruwa a wajen malamai akwai fi'ilin da sun ce ya tasarrafu tasarrufan tamma yana da tasarrufi sarrafuwa cikakkiya fi'ilin da yake da madi da amri da mudari wannan yana da tasarrufi sarrafuwa cikakkiya amma duk fi'ilin da yake da mudari'i da amri ba shi da yana da amri da mudari'i ba shi da madi ta sa na kisiri wanda kuma yake da madi da mudari'i ba shi da amri shi ma ta sa na kisiri to a ciki fi'ilin zala yana da madi yana da mudari amma ba shi da amri ta tasarrufinsa naƙisi ne kamar yadda laisa take ita ma tasarrufinsa naƙisi ne don ba ta da mudari, ba ta da ba ta da ainihin wato amri to shine wala yazaluna ba za su gushi ba af'alul istimrar da haka shi yasa inda da irabi zaka yi zaka ce alwawu hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al-i'rab la harfu nafiyun ne yazaluna fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun sannan naqisi ne wawan ɗin ita ce fi mahalli raf'in ismu zala muktalifi ne shine kabar nashi har yanzu dinnan da ake magana kamar yadda yake wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum har yanzu kuma ga makiya allan nan suna yi in sun yaƙe ku ta ciki su yaƙe ku ta waje haka suke to shine yake cewa fal rarrabuwa azaba ne wal jama'atu wal ittilafu wal istima'u jama'a da kuma haɗin kai rahama ne wa min a'azami daras yana daga cikin mafi girman darasi allati istafada ha almuslimun wanda musulmai suka fa'idantu da shi yawma badr ranar badar wa uhudin da uhudu wujubu littihari wa littilafi shine wajabcin haɗin kai wa nabdul furqa wa nabdul furqa da watsi da rarrabuwa wa littilafi da saɓani. fa fi gaswatu badr a yakin badr lam maktalafat sahabatu fi amr al-ganaim yayin da suka yi sabani akan ganima ai mun san kissar da ta faru samari na cewa su suka yi kaza saboda su suka yi kaza su za a ba su kaza matasa ma na ce haka in ba dan mun yi kaza ba ta za a yi kaza ya samu anzalallahu ta'ala Allah ya saukar da yas'alunaka anil amfali suna tambayar ka akan ganima Allah ya ce qulil amfalu lillahi war rasul ka ce ganima ta Allah da annabi ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku gyara tsakaninku ai aslihu ma bainakum min at-tashahun ku gyara tsakaninku na abin da ke kiyayya wattaqatu da yanke wa juna wattadabur da juna wa juna baya bitawaddud ta hanyar soyayya Wata wattahabbi da kuma nuna juna kauna wattawasul da kuma saduwa da juna fa bizalika tajma'u kalimatukum da wannan ne kalmar ku za ta haɗu wa yazulu ya gushi ma ya hasulu bi sababi taqatu abinda yake faruwa saboda sababin yankewa wattakasum da husuma wata wattashajur da ainihin wato korar juna wattanazu da jayayya Wafi fi yawmi uhud a ranar uhud lamman hazama almuslimuna yayin da musulmai suka kare bi sababi mukhalafatihim saboda sababan saba wanda suka yi al'amarin nabi ga al'amarin annabi hudu ba ku gani ai za ku ga abin da ya faru a hudu fa qalu anna hada suka ce ta ina ne wannan musibar ta zo Allah sai ce ai min aina asabana ma asabana wa huzimna ta ina abin da ya same mu ya same mu aka karya mu fa akbarahum Allah ta'ala Allah ya ba su labari yace qul huwa fa qala sai ce huwa min indi anfusikum ba ya ce musu a walamma asabarkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha ma suna ta tambaya wacce ina musibar nan ta zo Allah sai ya ce to qul min indi anfusikum matsalar daga wajen ku take na tanaza'atu lokacin da kuka yi jayayya wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka sabawa annabi bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so da haka fa'udu ala anfusikum billahi ku koma kanku da zargi wa sannan ku yi takatsantsan min al mahalaka da kuma sababin da ke janyo halaka kun ga mutum arba'in ne suka samu matsala cikin mutum hamsin kuma sai da annabi ya dora su kuma yakin udu shi kanshi da aka zo a tafi a yi ko ka a tafi daga ƙarshe matasa suka rinjayar da cewa lallai yakin sai an fita annabi kuma ya rinjayar da ra'ayin matasa cewa a fita aka fita aka zo aka ɗauki mutum hamsin aka ɗora kan dutse aka ce ko sun yi nasara ko an yi nasara ta a kasu abdullahi bin jubair shi ne shugabansu da aka zo aka fara yaƙi suka ga ganima ta sauka suka ce za su sauko. mutum arba'in ya sake tuna musu ya ce kak kuma tafin mun ma'annaba annaba alkawari ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara ka a sauko to lokacin da suka ga ganima fa aka zo alganima ta alganima ta sai suka sauko to shi kuma lokacin Khalid bin Walid bai musulunta ba tun nan mutum ya taba zuwa zai ga cewa ga dutsen Uhuda ana da kuma shi Jabal Rumatu ana shi wannan dutsen idan kana kan shi duk ta inda mutum ya kewayo zai to filin Uhuda zaka gan shi to sai mutum arba'in suka sako sai aka bar mutum goma shi kuma sai zagayo ta bayan dutsen sai aka bar. shi da aka kashe mutum musulmi saba'in da wani abu a ranar annabi ya ga tashin hankalin da tun da yake a duniya bai taba gani yana kallon amminsa hamza aka yi masa musula aka daddatse masa hannu da ƙafa shi kan shi haka aka zo kansa aka cire masa haƙura aka sumar da shi ya miƙi yana cewa ya za a yi al'umma da ce ta aka ta rabota <laughs> Allah ya ce al'amarin ba hannunka yake ba eh, al'amarin ba hannunka yake ba kai dai kai ka ci gaba shi yasa da ya rantsuwa da Allah ya ce abin da aka yi masa sai ya rama a uhudu Allah ya ce masa ina wa in uqimtum fa aqibu bi misli a'a ba yadda kake so za ka yi ba yadda nake so gwargwadon yadda aka yi haka za ka za ka amma wala in sabartum da za ka yi hakuri ma la huwa khairul ne da yafi a ranan ne Abu safiyan lokacin bai musulunta ba yazo ya daga yace afikum Muhammad aka yi shuru yace afikum ibnu abi quhafa aka yi shiru a fikum ibn al-khattab aka shiru sai ce wannan duk sun mutu da akwai wani wanda yake dare a cikin su da ya amsa dama sun da ya fara magana annabi ya ce la tujibu kakku ba shi amsa to yana jin umar an kira annabi an ce da annabi yana dare da ya ba da amsa shine ya miƙi ya ce ƙarya kake maƙiyin Allah ya ce annabi yana nan dare kuma abin da zai bakanta muku sai ya ci gaba da wanzuwa sai abu safiyan ya miƙe ya ce ƙuƙulu hubal wallahi gunkin hubal ya samu nasara sai annabi ya ce to yanzu kan ajibu ku ba shi amsa me yasa a farko annabi ya ce kas su ba shi amsa so da lokacin haƙƙin annabin aka shiga me yasa shi kuma umar da annabi ya ce ku ba shi amsa ya yi magana so da shi kuma dole ne gare shi kariya ga mutuncin annabi ya ce o'ulu hubal annabi ya ce yanzu ku ba shi amsa suka ce me za mu ce annabi ya ce ku ce masa allahu a'ala wa ajal ya ce ya sake faɗa cewa la na uzza wa la uzza lakum annabi ya ce ku ba shi amsa me za mu faɗa annabi ya ce ku ce masa allahu maulana wa la maulana ku haka aka yi a wajen yakin abubuwa suka faru marasa daɗi a lokacin amma da suka zo suna tambaya ta ina musibar ta zo Allah ya ce ai ku kuka janyo matsalar ai ku kuka janyo ta to kaga haka abubuwa suke ta tafiya to amma dai duk da abin da suka yi ma Allah Allah ya fata cewa kun yi kaza kun yi kaza kuma yace na yafi wala qad sadaqakum Allahu ittahu sunahum bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum liyabtaliyakum dan in jarrabe ku shi Allah da sahabbai suka mai lafin yace da ya gama yake wala qad afa anku ni Allah ne kuka kuma na yafi wallahu zu fadlin alal mu'minina dama Allah falalarsa tana da yawa akan masu imani kuma sune masu imanin farko shi yasa kaga bayan abin ya faru waɗanda suka janyo abin su ya tashi suna ganin to yanzu ina za su saka kansu ya annabi zai yi da su wata mu'amala zai za su ci gaba da yi da annabi Allah sai ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lam walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lam faddu min hawli fa'fu anhu ka yafe musu kai ma wastaghfir lahu sannan dan su gane cewa ba abin da ya samu matsala a yanzu wa shawuruhum fil amri kuma da wani abu zai sake tasowa ka sake kiran su kai shawara da su wannan shine to wannan duka akwai a ciki akwai darussa na kamar kana nuna lokaci yago to shikenan za mu tsaya a nan shi mun abin nan insha Allah za a sake samun lokaci tun da muna gari a sake dawa sai mu karasa abin da muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh